نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أتجن وانا درسينا ألفية الأصول ووبناء الفروع عليها وأولا برنينا ميدوغر جهر برنو a wannan darasi wanda shine darasi na uku a wannan rana wacce ita ce ranar a 21 ga watan nuwamba shekara ta 2020 wanda ya daidai da ranar a biyar ga watan rabi'u sani shekara ta 1442 muna nan mun zo daidai inda malam yake magana akan shara'i na karɓar Alkur'ani da kuma sunna yaushe ƙur'ani yake zama ƙur'ani yaushe kuma sunna take zama sunnar da za a yi aiki da ita na mun faɗi sharuɗa guda uku a jumlace na alƙur'ani da sunna ko waɗanne ne sharuɗa guda uku na alƙur'ani da sunna kafin a yi aiki da su na'am na'am sharaɗi na alƙur'ani da sunna kafin a yi aiki da su shine darasin da muka yi na ƙarshe na, eh shine a sharaɗi na alƙur'ani da sunna sharuɗa ya faɗa wajen guda hudu uku kawai nake su ya faɗi kusan guda hudu zuwa biyar ina zuwa ai sai ka ɗaga hannu an baka dama sannan ka faɗa malam bismillah ta haska shi eh adamu shuzuz a yana ƙarƙashin siyatus sanar wani lokacin mutum baya shiryawa sai ya tashi ya ba da amsa al'adala ɗin ma tana cikin siyatus sanar waye kuma bismillah malam ga wani nan yawwa اتباع الدلالة وأن يكون غير منسوخ أن يكون غير منسوخ نعم أن يكون راجعا لما عرضه أن يكون راجعا لما نعم شيء مجيء وقد أن يأواك kasan bai tukan أن sun fi daɗi in قال da عبد الله qala القوة في abdullah ibn qudi وأصلنا وأصلنا النقلي منهما نقل تواترا والبعض آحادا جعل تواتر النقل لجمع حصل علما وآحادا سواه جعل نعم malam yake cewa wa aslunan naqli minhu ma nuqil al shine muka ce me me da me yake nufi da asulun naƙali. na al'kitabu wa sunna. saboda haka aslun naɗali ya ƙunshi abubuwa guda biyu yawa aslun naɗali ya ƙunshi abubuwa guda biyu wani yana zuwa mutawatir wani kuma yana zuwa ahad yawa saboda haka shi ne yake cewa tawaturu naqlin lijam'in jam'in shi almutawatir shi ne wanda mutane da yawa suka rawaito saboda haka almutawatir a wajen malaman mustalahul hadith da kuma malaman usul shine ma rawahu adadun kasirun an mislihim tuhilul adatu tawaquhum wa tawafuquhum alal kadhib wannan shine ma'anan mutawatir al mutawatir shine ma rawahu adadun kasirun an mislihim tuhilul adatu tawaquhum wa tawafuquhum alal kadhib ma'ana abinda mutane da yawa suka rawaito wanda a al'adance ba zai yi wusi karya ba kuma suka rawaito daga a irinsu a yawa mana ya zama sabon da suka rawaito hadisan suna da yawa tabi'an da suka rawaito a wajen suna da yawa haka saboda haka shi samu mutawatir a wajen malaman mustala yana da sharuɗa guda biyar sharaɗin farko shine an yarwihi adadin kasir mutane da yawa su rawaito shi an tuje da hazihil kasara fi jami'i tsabakatis sanad ya zama wannan yawan an same shi a duka sanadin na uku shine a an tuhilul adati tawaquhum al wa tawafuquhum al kadhib mana ya zama a al'adance ba zai yi sada kan ƙarya ba malam ka taba zuwa amerika? malam fa akura kaji malam kaji ingila je ingila ba ala ka je belgium duk ba ku je ba sai amma yanzu kana kokonta ko wani gari mai suna america yanzu ya wani zai zo ya ce ma aikin banza duk ƙarya ne ba ma wata america da haka ya za ku yi da shi <laughs> za ka ce maka yadda ba ko haka kai ma a ingila haka mai belgium me dalili shine saboda mutane da yawa sun baka labari akan cewa akwai wani gari mai suna amerika saboda haka wannan shine ya zama ka samu ilmin tsaruri yawwa saboda haka shine yasa sharaɗi na hudu na mutawatir shine an kuna mustanadu himul his ya zama abin da suka dogara da shi wajen labarin nasu na tabbatar da mutawatir shine alhissu mana ya ji ko ya gani ma'ana abin da ake riska da ɗaya daga cikin alhawas alhams ina fatan kun gane wannan shine abin da yake nufi saboda haka shi yasa ya ce famalahu tawaturul isnadi ka karanta shi duk abin da yake mutawatiri ne a fa qati'un wa ghayruhu ahadun shi kafi ne mana kamar yadda suke cewa yusidul ilma daruri saboda haka yanzu mutum 40 suka rawaito a mutum 50 suka cewa shugaban kasa ya mutu zaka ji ta kawai ko da ba ka gani ba to da aka shi sa shi mutawatir a wajen malaman musala ba a duba sanadin shi duk da zaka ji wai a sanadi an ce maka wannan hadisin munqati wannan mu'dhal wannan shaz wannan duk akhbaru a ne amma hadisin da ya kai mutawatir ba a bincika shi ko labari ne kafurai suka bayar in dai suna da yawa ba za a bincika sanadin ba saboda yawansu zai sa ba zai yi a akan ƙarya ba Yauwa, saboda haka shine mala yace ma wa ahadu siwahu ju'ila a baiti na biyu kuma yace ma wa ghairuhu ahadun mana wanda ba wannan ba shine ahad shi ahad shine ma rawahu thalathatun ko kuma malam ta tawaffar fihi shurutul mutawatir wanda shurutul mutawatir ba su tabbata a kansa ba kamar yanzu misali hadisin da mutum ɗaya rawaito ko hadisin da mutum biyu suka rawaito yanzu misali idan aka tambaye ka hadisun da mutum ɗaya ya rawaito a ce maka imam malik ya kaɗaita da hadisi shi kaɗai ko zuhuri ya kaɗaita da hadisi shi kaɗai zai iya yi wa imam malik ko zuhuri ya kuskure? na? zai iya yi wa ko ba zai iya yi wa ba zai iya yi wa to shi yasa suke cewa hadisi a had yufidu ilmun nazari ma'ana ilmun nazari shine yahtaju ila nazarin idilal shi sa duk hadisin da yake khabaru ahad ne ana buƙatar a bincika sanadinsa a tabbatar da cewa shin da gaske hadisin ya tabbata duka rijalu thiqat ne ina fatan mun fahimta نعم وفي القرآن وفي القرآن شرطه تواتر فإن خلا فالاعتراض ظاهر الشافعي بخمس أي رضعات لا بأقل حرمة للآتي بأن ذاك بصحيح مسلم من القرآن نحن لم لم نسلم لم نسلم لم نسلم جوابهم فالشرط في التلاوة للحكم فهو ثابت الدلالة أوه يتم مكا قرآني kafin ya zama ƙur'ani dole sai ya zama mutawatir duk ƙur'anin da ba mutawatiri ba to ba ƙur'ani ba ne ina fatan mun gane duk malamai sun tafi akan cewa dina usman lokacin da ya zo rubuta ƙur'ani bai tabbatar da wani abu ba sai abin da yake mutawatir ne duk ƙur'anin da mutum ɗaya ko mutum biyu ne suka ji to sai na usman bai da ya rubuta shi a cikin ƙur'ani ba saboda haka abin da muke karantawa yanzu duka mutawatiri ne amma inda maganar take shine shin alqira'atu shadza za a kafa hujja da ita ko ba za a kafa hujja da ita ba ma'ana yanzu misali a qira'ar da ya zamanto cewa bata kai haddi tawatur ba shin hujja ce ko ba hujja bace to wannan shine inda aka samu sabani tsakanin malikiya da mazhabar shafi'a da kuma wasu malaman su suna ganin ba hujja bane ba za a yi aiki da ita ba shine malami malam yake cewa ash-shafi'i bi khamsi ayrabaatin la bi aqalli hurmatin lillati a Allah subhanahu wataala a suratul nisa ya lissafo matan da ya haramta aura ko daga ciki akwai ummahatukum allati arda'anakum yawa to wacce irin raba'a ce take haramta ka ga matar da ta shayar da kai wacce irin raza'a ce za ta haramta ma auren mace in ta shayar da kai a wajen imam shafi'i shine khamsu raza'at khamsu raza'at mana idan ta shayar da kai so biyar wannan shine ba imam shafi'i idan shayarwar bata kai so biyar ba to ba za ta haramta a gare ka ba menene dalilin imam shafi'i shine hadisin nana aisha da aka rawaito a sahihu muslim wanda take cewa kana mimma unzila min alquran ashru rad'atin yuharrimna fa nusikhna bi khamsi rad'atin fa tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hunna mimma yuqra farkon abin da aka saukar yana daga cikin abin da aka sauka alqurani shine in mutum ya sha nonan mace so goma to macen ta haramta a gare shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya ana karanta su sai aka soke ya zama kamsu raba'at saboda haka sai annabi sallallahu alaihi sallam, ya mutu ana karanta kamsu raba'at kuna ganin kamsu raba'at yanzu a cikin qur'ani ko a ko a ba dai anan akwai ko babu to kaga karshe za ta zama qira'a ce shazza ina fatan mun gane za ta zama qira'a ce shazza saboda haka idan ta zama ƙira'a shaza zai zamanto cewa a kenan za a kafa hujja ko ba za a kafa hujja ba to shine ya ce na halu lamnu sallin mu gaskiya ba mu amsa ba jawabuhum amma jawabin shafi'iya shine fasharɗu fitilawa mana a wajen karanta alƙur'ani ne ba a karanta sai ya zama mutawatiri amma aiki ba dole ba ne shine ma'anar lal hukumu sabitu dilala saboda kaga anan gurin a wajen shafi'iya sai an samu kamsu rab'atin me dalili shine suna kafa hujja da qira'atu shaza. a waɗanda suka ce ƙira'atu shaza ba hujja bace dalilinsu shi shine saboda kasancewar zai iya yiwuwa ƙur'ani ne zai iya yiwuwa hadisi ne zai iya yiwuwa kuma mazhabi ne na rawi saboda akwai wasu sahabban da suke a da suke da suke kawo tafsirin da suka yi wa Qur'ani suke hada shi a rubutun Qur'ani saboda haka suka ce wa ma'at taraddud la yu'malu bihi saboda kullu dalilin tatarraqa ilayya al-ihtimal batala bihi al-istidlal saboda haka suka ce tunda zai iya yi wa ya zama mazhabin rawi zai iya yi wa ya zama Qur'ani zai iya yi wa ya zama hadisi to kaga wa ma'at taraddud la yu'malu bihi tunda an yi taraddudi ba a san a wannan makwafi za a ajiye shi ba to wanda yake nuna ba za a yi da shi ba ina fatan mun fahimta wannan ita ce hujjar su da suka ce ba za a aiki da qira'at ash-shaza ba ba za a aiki da al-qira'at ash-shaza ba a wajen malaman da suke ganin za a iya aiki da qira'at ash-shaza suna ganin cewa duk iya tsananin yadda za ka siffanta qira'at ash-shaza to za ka dai kai ta martaba hadisi tun da dai aya ƙur'ani ne ba ma ansa sai mutawatir amma hadisi muna ansar khabaru ahad to in dai ta zama hadisi ai hadisi ko ana aiki da shi kuma hadisi zai iya fassara alƙur'ani hadisi zai iya fassara alƙura'ani saboda haka suka ce wannan yake nuna cewa ƙira'ati shazza za mu iya aiki da su ina fatan mun gani من ذاك اشتراط أهل الحنف تتابع صيامهم في الحدث من قراءة ابن مسعود أتى قلنا قرآنيته ما ثبت يوا a wajen hanafiya idan ka zo za ka yi kafarar rantsuwa idan azumi ne ya kama ka ba ciyarwa ba ba kuma tufatar da miskinai ba to za ka yi su ne a jere me dalili shine kira ibn masul la yu'akhizukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsat ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin mutatabi'atin haka yake karantawa faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin mutatabi'atin haka ibnu mas'ud yake karantawa saboda kaga wannan kira'a ce shaza amma a wajen malaman hanafiya ana aiki ne ita saboda haka duk wanda ka fara ta rantsuwa ta kama shi kuma ya zamanto azumi ne zai to zai uku ne a jeri ina fatan mun gane shine ma'anar izmin qira'at ibn mas'udin ata qulna qur'aniyatu ma sabata amma mu malikiya mun ce ai bai tabbata a matsayin qur'ani ba mu je min zaka qawluhum bi anna arbaa في آية الإله شرط الرجعة إذ زاد أبي بعد إن فأوفى عن أصحابنا بعد دع نعم آه سورة البقرة aya ta ɗari biyu da ashirin da shida ko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillabi na yi ulu min nisa'ihim gafurur rahim haka ubay ibn kaje yake karantawa fa in fa'u fihinna fa inna allaha gafurur rahim saboda haka a wajen anabiya idan ka wuce wata hudun ko da kwana ɗaya ne to shikenan kawai ta saku baka da damar da za ka yi komo kome amma a wajen ragowar waɗanda fihinna na ɗin nan ba ta aiki da ita kawai in fa'u fa inna allaha ga rahim <laughs> saboda haka a wajensu zai zamanto cewa sai idan ya zamanto ka wuce wata hudun shine zai zamanto ka wuce haddin ilahi amma in dai ka wuce wata hudun ba ba matsala yawwa shine ma'anar min zalika qauluhum bi annal arbaa fi ayatil ila'i shartun raja'a da gaskiya akwai maganar su da suka ce a a wata hudu shine damar da kake da ita ta yin raja'an mata kan ka ta ila'i ila'i shine mutum yayi mai mema na ila'i mutum ya rantse ba zai sare da matar shi ba shine ila'i sai ce izza da fihin na ubayyu ba da in fa'o fa'an ashabina ba'adu ta in ina fatan mun gane to mu je islam tirfa ya yaquluna al-amal hatmun bihi wa law a hajjin hasal su abinda suke cewa shi ne ko da bai zama watiri ba to amma aiki da shi wajibi ne me dalili aiki da shi ya zama wajibi shi ne saboda dirrantsi ba zai fita darajarsa ba za ta kasa da ta hadisi ba to kaga in darajarsa ba ta yi kasa da ta hadisi ba to za a iya aiki da shi na'am وفي الحديث النقل بالتواتر ليس بشرط الأخذ للجماهير نعم شيء ما حديثي بواجبي بني سيازم متواتر saboda wannan shine abin da jama'ir suka faɗa akwai dalilai da yawa da ayyansa aka kafa aka faɗi wannan cewa ba dole bane hadisi sai ya zama mutawatir akwai dalilai da yawa da aka kafa hujja da su dalili na farko shine a yawancin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru ahad ne kuma sahaba annabi sallallahu alaihi sallam suna aiki da akhbaru ahad suna aiki da akhbaru ahad daga cikin guraren da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka aiki da akhbaru ahad shine kaga akwai lokacin da da na na Fatima ta zo neman gadanta wajen Sayyidina Abubakar tana neman gadan mahaifinta saboda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayi saboda haka sai sayyidina abubakar ya ce mata ai annabi sallallahu alaihi ya ce inna ma sharal anbiya ila nuras ma taraknahu sadaka shi kadai ya rawaito wannan hadisin saboda haka suka ce ai ga abin da annabi ya ce annabi sallallahu ya ce mu taran annaba ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne sannan akwai lokacin da jadda wata kaka ta zo neman gadon ɗanta saboda haka sai a abubakar ya ce mata la'alamu laki fi kitabin lahi nasiban ni ba sai kina da wani gado a cikin littafin Allah ba saboda haka sai Muhammad bin Maslama sai ya tashi ya ce ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta ne ya ta sudusi sai shi ma ya ba ta sudusi mugira bin shuba ya tashi ya karfafa shaidar kaga kabaru a hadi tunda mutum biyu ne suka faɗa bai kai mutawatir ba sai na umar shi ma ya aiki da kabaru a had. lokacin da abu musa al'ashari ya je kwankwasa mai kofa da ya kwankwasa masa kofa ya nemi izini su uku ba a fito ba sai ya juya saboda haka lokacin da sai na umar ya fito sai ce a nemo masa abu musa al'ashari aka nemo masa abu musa lashari ce akai ka nemi izini su uku kuma baka wannan ba da ba ba ka izini ba ka tafi ce eh ya ji annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce a listi izanu salatan fa in uzina laka wa illa farji ana neman izini su uku ne in ba a ka izini ba ka tafi A listi izanu salatan fa in uzina laka wa illa farji ana neman izini su uku ba ba ka dama ka tafi sai sai na umar radiyallahu anhu ya ce dole sai an je an nemo wani dole sai an je an nemo wani wanda ya ji wannan hadisin ne aka nemo abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri kaga duk da wannan abin da ya kara still dai shi ma khabaru ahad ne shi ma dai khabaru ahad ne tunda su su biyu ne ina fatan mun fahimta shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da kabaru ahad kamar yadda suka fada yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana ba yana wannan ba ba yana aika mutum ɗaya je isar da sako zuwa ga gari ba gaba ɗaya ba ya aika mu'az bin bin jabal zuwa yaman ba innaka tati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai har zuwa ƙarshen hadisin kaga wannan aiki ne da khabaru ahad ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa suka ce ana aiki da khabaru ahad saboda sahabbai sun yi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yayi aiki da khabaru ahad a akwai waɗanda suka ce ba a aiki da khabaru ahad shi yasa ka ganin malam yace maka laysa bi shartil aqli lil jama'ir mana akwai yan kaɗan da suke ganin ba aiki da khabaru ahad sun kafa hujja da dalilai daga cikin dalilansu shine kissar zuliya daini a hadisin sahau annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah da ya gama sallah sai wani mutum mai dogon hannu sunan shi zuliya daini sai ya ce masa kusiratis salatu amnasita an rage sallah ne ko manta sai ya ce lam tuqsar wa lam ansa ba a rage ba kuma ban manta ba sai ce bal nasita kamanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai juya yayi sujudi sahu ba me yace haka ma ya kulu zuliyadaini ko asadaka zuliyadaini abinda zuliyadaini ya fada haka ne sai sahabbai suka ce eh haka ne sannan sai juya suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfani da khabaru ahad ba nan gurin ina fatan kun gane a ah, a nan gurin raddin da za a iya musu shine a annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da abin bane shi yasa ya nemi confirming to kuma hatta waɗanda suka ce aiki da kabaru a dole sai sun bincika sanadin shi mutawatiri ne ba a bincika sanadin shi amma in suka zo za su yi aiki da kabaru a had to dole sai sun yi nazari a kan sanadinsu sun tabbatar idan sanadin yana da inganci sannan su yi aiki da shi amma ba haka kawai suke amfani da khabaru ahad ba na biyu suka ce shi khabaru ahad yufidu zan saboda yanzu inda za a tambaye ka malamin da yafi kowa daraja in ya rawaito hadisi shi kadai me za ka ce zai iya zai iya yin kuskure ha malamai suka ce a ita ma shari'ar da yawa an gina ta ne akan afzan yanzu misali shaidar da za ka je gaban kotu ka bayar a gaban alkali alkali yana da tabbacin cewa waɗanda suka ba da shaidar nan gaskiya suka faɗa bai da tabbas zai yi wa ƙarya suke da yawa ma ƙarya wasu suke yi amma kuma a haka za a yi amfani da shi ina fatan mun gane ala Lihal, amfani da had ahad shine mazhabar mafi yawan malamai kuma wannan shine zai tabbatar da kare addini saboda hadisai da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ɗaiɗai ne suka ci yanzu ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suka fi girma a shari'a shine hadisin me hadisin innamal a'malu binniyat kaga khabaru ahad ne Umar bin al-Khattab shi kaɗai ne ya ji a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Umar kuma waye kaɗai ya ji Alqama bin Waqas al-Laythi a wajen alkama bin waqas allaisi waye ya ji ibrahim bin muhammad attaimi a wajen ibrahim bin muhammad attaimi shi ma mutum ɗaya ne ya ji shi ne wa yahaya bin sa'id al'ansari bayan yahaya bin sa'id al'ansari ne hadisin ya fara yaɗuwa amma gaba ɗaya hadisin khabaru ahad ne kusan duk mutane hudu biyar da suke jera duk mutum ɗaiɗai ne ya ji khabaru ahad ɗin ma na ƙasa ina fatan mun fahimta to shine abin da malam yake ce maka wa fil hadisin naqlu bit tawatur laysa bi shart al lil jama'i a hadisi an naqlu bit tawatur ba sharadi bane a wajen jumhur illa alladhi illa alladhi li muqtada al qur'ani khalafa fashrihu ala al iqani hmm. fa fil qur'ani al ghuslu lil rajulaini al ghuslu din ففي القرآن الغسل للرجلين وفي الصحيح المسح للخفين فمن عزى الصحيح للآحاد فقل له ذاك على الفراد wannan ma matsala ce wacce an yi saɓani a kanta shin kabaru ahad zai iya goge alkur'ani ko ba zai iya goge shi ba akwai waɗanda suke ganin khabaru ahad yana iya goge alkur'ani ina fatan mun gane har suna kawo wasu misalai daga cikin misalan da suke kawowa shine kutiba alaikum idza hadar ahadakum idza hadar ahadakum al in taraka khayran al-wasiyatu lil wannan aya tana nuna ya halatta ayi wasiya ga makusanta to wannan hadisi ne ya goge ta inna allaha ba kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaridin suka ce wannan hadisin ya goge ta to amma su da yawa malikiya suna ganin ba a goge ba a goge alƙur'ani da khabaru ahad suka ce wannan aya ba inna Allah a kulla ziyaƙin haƙahu ba ne ya goge ta me ya goge ta yusi kuma Allah fi auladikum ko lizzakari mitul hazil unsayin suka ce shine ya goge wannan aya amma ba ba ba ba ba ba hadisi ne ya goge ta to shi ma malam yana kan wannan mazhabar ta cewa baya goge a hadisi ahad baya goge alqur'ani shine yace illal ladhi li muqtadal qur'ani khalafa sai dai idan ya zamanto ya saba wa alqur'ani to fashriquhu ala al-iqani dole ya zama hadisin ya kai mutawatir shine yace maka fasil qur'ani al-ghasl lirrijlaini aya ta shida a suratul ma'ida Allah ya ce a wanke kafa ko ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga wannan aya ta ce a wanke kafa amma kuma wa fi sahihi al lil amma a cikin bukhari kuma ya halatta in ka sa kufi kai shafa kaga wannan ya saba wa qur'ani sai ya ce faman azab sahiha lil ahadi wancan hadisin da ya zo na masu alal khuffaini wanda ya ce ahad ne to fa kullahu zaka alam firadin ka gaya masa cewa wannan in ya hadi in ya kalli hadisan a ɗaiɗaikunsu min kulluhu lahu tawaturun ai ma'ana wiyun wa huwa amrun zahirun amma inda zaka hada hadisan da suka zo akan mas'al al-khuffai hadisin Ali da Jarir bin Abdullah da sauransu waɗanda suka rawaito hadisan shafa akan kufi za ga sun kai haddi tawatur amma tawatur ma'anawi saboda almutawatir a wajen malamai iri biyu ne akwai almutawatirul lafzi shine wanda duka sahabbai da wanda suka zo bayan suka rawaito hadisin da lafazi daya ina fatan mun gane kamar hadisin wanne man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa kaga wannan duka sahabbai saba'in suka rawaito duk da wannan lafazin to akwai kuma mutawatirul ma'anawi kamar masu al-khuffai da azabar kabari ba su da akan lafazi ɗaya ba amma sun rawaito shi ta hanyoyi daban-daban wanda duka tana kaiwa zuwa ga hukunci ɗaya saboda kaga anan gurin hadisi ne mutawatir amma mutawatirul ma'anawi saboda haka shi yasa ba mamaki idan ya soke wani bangare na ƙur'ani ina fatan mun gane wannan ala qaul kina ma ɗaya qaulin suna cewa in mun yi amfani da ɗaya ƙira'a da ta ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to zai tabbatar da almasu al-khufai saboda haka ba bukatar sai mun ce waɗancan hadisan sun goge ko ba su goge ba لك وضمن كله له تواتره أي معنوي وهو أمر ظاهر مفسر وبعضهم, وبعضهم يرد ذا الآحاد فالاعتراض والجواب بادي حديث لا نكاح إلا بولي دليلنا على اشتراطه العلي حديث من مثلنا أن وضوء ما سمداك ما سن ما سن مداك مداك masin مذاكير له منتقد masin مذاكير له منتقد أليم كل مسكر حرام لنا على النبي والسلام والحنفي في والحنفي في والحنفي في والحنفي والحنفي في الجميع قائل مصح عن عن ابن wajen yana ba malawa ne. Hmm. A ne ma'inin naƙilun. Ma'inin naƙilun. na biyi mai matsala ne ga haƙunan latafe. Tawakun alhadisu na ya rubu. Ya yi radi ya ce. Tawakun alhadisu na ya rubu, bi misali ya sadu. Yanzu zai fara maka bayani a kan malamai na mazhabobi yadda suka yi raddun wasu daga cikin ahadisul ahad. kuma suna da hujjoji wannan babin gaskiya ya kamata kowa ya natsi ya saurare shi da kyau saboda wani zai aibanta wata maza ba saboda bai san dalilin da ya sa ba sa aiki da hadisi kaza ba to shi ne malam anan gurin ya fara kawo misalan ahadisul ahad waɗanda aka yi raddin su saboda wasu dalilai malam zai kawo su a hankali a hankali a hankali waɗanda hadisai ne da basu kai darajar mutawatir ba amma malamai suka ƙi yin aiki da waɗannan hadisan saboda wani dalilinsu da kuma wata hujjarsu malam yake cewa wa ba'dhum yaruddu zal ahadi akwai waɗanda suke juyar da wannan hadisin a su yin aiki da shi saboda wasu hujjoji yace fali itirabu wal jawabu badin da challenging din da suka yi da kuma jawabin da aka ba su duka a bayyana suke yace hadisu la nikaha illa jiwali daliluna ala ishtiratihi al-ali yace hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa biwaliyin aure baya tabbata sai da wali yace shine dalilin mu da yasa muka ce wali shar'i ne aure hadisi man masalana hadisu man massa wabba, ya ce, lana anna wubu a masu mazakirun lahumun tafizu da shi mu malikiya muka kafa hujja cewa tu wanda ya taba zakarin sa alwalarsa ta lallace hadisu kullu muskirin haramun da na wasu wasu wasallam ce kayan maye haram ne ya ce, lana alan nabizi wassalam wannan shine dalilin mu da muka ce tsimi inda ya bugar to kawai ya zama ya zama giya wassalamu ba cikon baiki ne kun gane waɗannan hadisan guda uku duk malikiya sun kafa hujja da su sai ce amma wal hanafiyyu fil jami'i qa'ilun amma malaman hanafiya su a duka waɗannan hadisan sun ce ma saha an ibn ma'inin naqilun sun ce gaba ɗaya waɗannan hadisan ibn ma'in ya ce ba su inganta ba yahya ibn ma'in yana daga cikin manya-manyan malaman jarhu wata sun yi zamani da imamu ahmad saboda haka yana daga cikin malaman da ake kafa hujja da su a wajen jarhu wata saboda haka suka ce ai duka waɗannan hadisan ibn ma'in ya ba a fasu su kuma wajen malaman malikiya hadisan sun inganta kaga wannan yake nuna maka cewa kenan da yawa waɗanda suke raina mazhabobi jahilci ne yasa suke raina su saboda wasu hadisan da suka zubar da su ba su aiki da su suna da hujjojin da suke kafa hujja da su ko hujjojin masu ƙarfi ne ko marasa ƙarfi ne yana da kyau a ce idan ka zo za ka yi musu raddi ka yi ladabi naqilun salasatun anin nabila sai ya ce duka waɗannan guda uku a wajen Annabu daga Annabu sallallahu ba su inganta ba man mana man zakarahu faleta la nikaha la nikaha illa bi waliyin kullu kullu muskirin kamrun yawa kullu muskirin kamrun ko yawa sai ce kullu la tasi dukkan su ba su inganta ba jawabuna jawabuna alhadisu la yurad yace mu a wajen wajenmu alhadisu la yurad ba a ba juya da hadisi bi misli za saboda kawai ibnu ma'in ya shi kaɗai ya raunana hadisin idan sharɗuhu ya shtaddu saboda shi ibini ma'in yana cikin shaddidun a wajen za a ba hadisi <laughs> saboda a wajen za a ba hadisi iri mutane iri uku ne ko ga malam babu a kusa da ni in ya ji na yi kuskure zai dan daidaita ni saboda ba fannin mu bane akwai mutu shaddidun waɗanda suna da tsanani wajen za a fa hadisi suna da sharuɗa kuma masu tsanani wajen sa hadisi irin su shu'uba irin su ibini ma'in duk suna ciki akwai mu'tadilun waɗanda ba su kai waɗancan shaddidun ba irin su imamul bukhari wasu suna saka su a ciki akwai irin su akwai mutasahilun kuma waɗanda su kuma hadisin ma da bai kai a inganta shi ba saboda sharuɗin suna can ƙasa sai su inganta shi ina fatan mun gane irin su tirmizi duk suna cikin sahilun irin su ibn hibban duk suna cikin mutasahilun za ga a dizan tirmidhi ya inganta su albani ya zo ya raunana su to shine shi anan gurin malam yake cewa shi ibn ma'in yana daga cikin masu sharɗa masu tsanani ina fatan mun gane wajen inganta hadisi saboda haka shi yasa ba za mu daina aiki da waɗannan hadisan ba saboda kawai ibn ma'in ya raunana su kun gane wannan yawwa saboda haka hanafiya dalilin da ya sa a wajen su ya halatta mace ta aurar da kanta ba matsala saboda <laughs> kamar yadda suke cewa budu'ul mar'a sil'atun min sila'iha fajaza laha an tabi'ahu bidun izini waliyiha kama ya kama ya juzu laha an tabi'a sil'atun min sila'iha <laughs> haka suka bala idan mun zo babin alfar al'asilar wari da alal kiyas suka ce ai shi farjin mace haja ce daga cikin hajojinta da kamar yadda ya kama ya halatta ta sayar da ragowar kayanta ba tare da izinin mai gidanta ko kuma waliyinta ba to haka shi ma wannan za ta iya aurar da kanta da haka an kaji afghanistan ko ko abin nan ko indiya za a iya zuwa daura aure ka gaba wali ko in kuka daidaita da mace za ku iya aurenku kuma ba iya kawai da'afa hadisin ba suka dogara da shi akwai wasu dalilan nasu daga cikin dalilai a kan rashin ishtiratul wali akwai fadin Allah subhanahu wataala a suratul baqara wa idza tallaqtumun nisaa fa ajala ajalahunna sai ce me fala ta'dhuluhunna ayyankina azwajahunna kaga cewa ai kada ku hana su sa mazajensu ba wali kila kun Sau da aka ce sa ɗaya daga cikin malaman mu Professor Suleiman bin Salimun Allah Ruhaili ce matsalar sharɗan tawali a aure akwai istihadi a ciki zai iya shiga ƙa'idar alistihadu, layun ƙazu ijtihadu la yunqadu bi ijtihadin mithlihi in kaga an daura aure ba wali kada ka rusa kafin a yi amma ka ce a sa amma inda ya riga an yi to kawai ka ce wasu ka bar su su karasa su ci gaba saboda magana hanafiya tana da ƙarfi ina fatan mun gane to shi kuma man masa zakara hufale tawabba su suna kafa hujja ne da hadisin ɗalƙu bin ali ina fatan mun gane bayan sun bayan bayan magana ibn ma'in wacce ta za'afa hadisin mammasta masa hufale ta wabta akwai kuma a cewa asali ma hadisin ma bai ma inganta ba asali hadisin ba ingantacce asali abinan suna kafa hujja kai da hadisin ɗarƙu bin ali cewa ga hadisin ɗarƙu bin ali da ya zo saboda haka su a wajen su ya inganta saboda haka babu matsala ita ma wannan matsalar ta masu zakar hal yujibul wazo ko kuma la yujibul wudu hadin gaskiya yana da ƙarfi yana da ƙarfi sosai saboda haka waɗanda suka haɗa hadisan guda biyu suka yi aiki da su gaskiyar lamari magana su tafi ƙarfi saboda me saboda cikin dalilan da wasu suke gabatar da hadisin a busra da abu huraira na mamasta zakarar wa faleta wabba shine suka ce abu huraira ya musulunta ne saura shekara nawa annabi biya ba duniya saura shekara hudu ko hudu ne saura shekara hudu ne lazimta annabi ne shekara uku amma ya musulunta saura shekara hudu ne yawwa ina fatan kun gane yawwa saboda haka suka ce to kaga shi abu huraira mutaakhir islama ne amma kuma talqu bin ali shi kuma kowa ya san sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai lokacin gina masallaci kaga a shekara ta nawa ne bayan hijira wace shekara ne aka gina masallaci shekara ta farko suka ce to wannan yake nuna cewa hadisin abu huraira zai goge hadisin ɗalƙu bin ali tunda shi hadisin ɗalƙu ali ya zo ne a shekara ta farko shi kuma abu huraira kowa ya san yaushe ya musulunta ya ya ya musulunta ne sauran shekara hudu a nausar salam ya bar duniya ya lazunci a nausar salam kuma shekara uku shine bambancin saboda haka suka ce don haka za a gabatar da shi to amma inda wannan inda iskalin gabatar da hadisin abu huraira yake akan hadisin ɗalƙu bin ali shine ba duka hadisan abu huraira ba ne ya ji daga annabi sallam direct wasu hadisan ya ji ne a wajen sahabbai ina fatan kun fahimta saboda haka shi yasa wasu za ku ji ya ce sami'tu rasulullah wasu ya ce qala rasulullah ba duka ya ji a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan kuma ba suka abu huraira bane kamar yadda bara bin azib yake cewa laisa kullum minna sami minan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kanat lana san'a wa kana an-nasu la na yau idin fayuhaddisu ash-shahidu min al bara yana cikin sahabbai yace ba dukanmu mu ne muka ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kanat lana san'a mu yan kasuwa ne saboda haka wanda bai zo wajen annabi ba sai ya ji daga wajen wanda ya ji a wajen annabi sallallahu ina fatan kun gane saboda haka wasu hadisan an Abu ba a wajen annabi sallallahu mai ji ba ya taba cewa man asbaha junuban fala sauma lahu da aka tambaye shi wa ya gaya maka sai ya ce akhbarani al-fadl bin Abbas ibn abbas nawa ne hadisan shi ta kaga hadisan abdullahi dan abbas sun doshi dubu biyu amma kamar yadda alhafiz bin hajar ya faɗa hadisan ya bibi hadisan ibn abbas waɗanda ya sarraha ya ji daga annabi sallallahu ba su ci arba'in da wani abu ba saboda asali lokacin da abdullahi dan abbas ya lokacin da annabi sallallahu ya bar duniya abdullahi dan abbas bai balaga ba ko yana kusa da balaga bai shekara 20 ba yana shekara sha wani abu ina fatan kun gane saboda haka ya ji wasu hadisan a wajen sahabbai irin su Zaidu bin Sabit irin su Umar bin Al-Khattab dan haka yana daga cikin hanyoyin tarjihi masu rauni a gabatar da hadisin mutaakhir islaman akan hadisin mutumin da yake mutaqaddim ina fatan mun gane yawwa saboda akwai marasilu sahaba duk wanda ya karanta ilimin ulumul hadis ya san marasilu sahaba wanda su ma ingantattu ne saboda dukkan su adalai ne ina fatan mun fahimta yawwa saboda haka man masa zakarahu zancen da yafi inganci shine hada hadisan man masa zakarahu idan ka taba da jin dadi inna ma hiya bab'atun minka idan ka taba ba da jin daɗi ba man masa zakarahu idan ka taɓa da gangan inna ma iya ba batun minka idan ka taɓa da mantuwa ka zo sa wando baka sani ba ka taɓa to kaga wannan sai a ɗauko hadisin dalku bin hali sai kai amfani da shi ka shige masallaci kai sallaka ina fatan kun fahimta yawwa saboda haka yace kullu da haka su a wajen su annabis abin da yake tsini ne ba giya bane ina fatan mun gani saboda wannan hadisin bai inganta ba na muje fa abtalu hadithan man madda lidha wal bay'an bil khiyar za hada نعم جوابنا والشافعي مطلقا يقبل لكن الخيار فارقا نعم أعمال أعمال أهل طيبة فالمالكي ليس لما خالفهم بذلك نعم بكغانت من ذلك إن اعتراض أهل الهنفي فقر تواتر بذي البلوى إن ذاك اعتراض أهل الحنفي فقد تواتر بذي البلوى تفي قالوا فلا يقدر ناقلوه لحاجة له وسائلوه فأبطلوا حديث من مثل ذا والبيعان بالخيال لا حدا إذا نعم، إذا هذا إذا حدا جوابنا والشافعي مطلقا يقبل لكن الخيار فارقا أعمال أهل طيبة فالمالك ليس لما خالفهم بذلك akwai abin da suke ce masa umumul balwa a ilimin usul me ma'ana umumul balwa in suka ce umumul balwa hiyal masailu allati yaksuru wuquha fa yaksuru su'al anha sune umumul balwa mana matsalolin da suke yawan faruwa to a wajen hanafiya suna da ƙa'ida. duk matsalar da take yawan faruwa yau da kullum to in mutum ɗaya ya rawaito hadisi a kanta ba za a ansa ba saboda ya za a ce shi shi kaɗai ya ji wannan ya sa ba sa amfani da hadisin albayi a nibil wa ya rawaito hadisin albayi a nibil na'am abdullahi bin umar shi ya rawaito shi saboda haka suka ce ai irin wannan yana daga cikin matsaloli masu yawan faruwa saboda haka tunda khabaru ahad ne ba za mu yaki aiki da shi ba saboda haka a wajen a wajensu in dai akai ciniki kuka gama ciniki to ko ba ku bar gurin ba cinikin ya tabbata ina fatan mun gane shine ma'anar min zaka itirabu ahlil hanafi faqad tawaturin bizil balwa taji hadisin da yake ba umumul balwa bane ba a kafa hujja da shi qalu fa za yaksuru naqiluhu suka ce ana ya kamata a ce wanda suka karbo shi daga annabi suna da yawa lihajatin lahu wa sa'iluhu kuma a samu wanda suka yi tambaya a kansa suna da yawa fa afdalu hadisa man masaliza wannan yana daga cikin dalili na biyu da suka yadda da hadisi man masa zakarau wal bayyani bil khiyar idza hadha haka hadisin al bayyani bil khiyar shi ma ba su yi aiki da shi ba yace jawabuna wa shafi'i mutlaqan da mu da shafi'i duka muna cewa yi ƙubalul hadis za a iya ansa hadisi ko da ya zo a umumul balwa to amma ba mu ma malikiya ba mu aiki da hadisin albayyani bil bilkhiya amma mu ba umumul balwa ba ne ya sa ba mu aiki da shi me dalilin da ya sa ba mu aiki da shi lakin alkhiyara faraka a'malu tsai tsaibatin saboda ya saba amalu ahlil madina imamu malik idan khabaru ahad ya saba wa aikin mutanen madina baya aiki da shi aikin mutanen madina kafin imamu malik ya ajiye hadisi ahad saboda shi sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine ya zamanto daga sahabbai da tabi'ai aka same shi shi amalu halin madina ɗin sharaɗi na biyu shine ya zamanto wannan abin nan ɗin ba ijtihadi ba zai shiga ciki ba saboda haka ba sa aiki da hadisin albayyani bil khiyar ni da imam malik ya rawaito shi a muwadda daga waye rawaito daga wa ya rawaito la wanda sanadi ne mafi daraja a wajen imam malik an nafi ani bin umar haka ya rawaito shi an nafe a nibin umar amma ba ya aiki da shi saboda ya wa da amalu ahalil madina shine ne yake cewa falmaliki salima, lima khalafahum bi salikin imam malik duk abin da ya wa aikin mutanen madina ba ya aiki da shi inda ya kabaru ahad ne ina ba da yanzu kuna fahimta so in kuna bin mu a hankali za ku yi ta jin hadisai da yawa da ba aiki da su kuma fuka haɗin akwai dalilinsu da ya sa ba su